Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu haka ana iya cewa saura watanni biyu a gudanar da zaben Najeriya kuma kamar yadda aka saba kwamitin zaman lafiya na tsohon shugaban ƙasa janar Abdulsalami Abubakar ya shirya wani taro da ya kunshi 'yan takara shugaban kasa, da suka sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya. Yau shirin namu zai mai da hankali kan wannan taro. To kamar yadda kuka ji, a talatar nan ne kwamitin tsohon shugaban Kasa janar Abdulsalami Abubakar ya tara 'yan takarar shugaban kasa daga jam'iyyun Najeriya. domin sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya taron ya samu halartar 'yan takara daga jam'iyyu da dama da shugaban hukumar zaɓe da kuma masu sanya ido daga ɓangarori daban-daban shugaban kwamitin janar abdulsalami abubakar ya shaida mana muhimmancin wannan taro muhimmancin wannan taro shi ne mu tabbata an samu zaman lafiya a ƙasa na farko in ba lafiya ba komi in ba lafiya ba za a samu a zauna a ƙasa ba ba za a samu a wani tunani a ce za a yi zaɓe ba sabili haka dole ne mu tabbata an samu zaman lafiya a ƙasa kasan lokacin siyasa in mutane suna neman ƙuri'a babu abin da ba su yi wasu kaga har sun ɗauki an banga in sun zo campaign maimakon a yi kyamfen cewa zai yi muku kaza zai yi muku kaza sai a dunga kiran mutane ana zagin su shine muhimmancin abin da muke so wayannan masu neman takara da shugabannin jam'iyyoyin nan da muke da su a najeriya a yanzu nan muna da jam'iyoyi 91 wanda aka yi rajista kuma akwai wayanda suke so su ne su zama shugabannin ƙasar nan akwai mutane 73 da uku da suke neman wannan kujera sabili da haka ya zama na dole ne su ne shugabanni na fati su ne ko masu neman takara su sa hannu cewa za su yi iyakacin ƙoƙarinsu su ga mabiyansu 'yan fati ɗinsu an yi siyasa ba da gaba ba kuma a amince da abin da ake yi. Mun kuma tambayi tsohon shugaban ƙasar ko sun hango wata alama da ke nuna cewa ana fuskantar tashin hankali ne? To in ka duba eh, tarihin Najeriya kowane zaɓe tun kafin independence kullum ana kashe-kashe ana buge-buge ana kone-kone. Bai kamata lokacin zaɓe a ce ana wayannan abubuwa ba. Lokaci ne na murna da mutane za su duba wane ya mana aiki wance ta yi mana aiki za mu sake zaɓenta. wance ba ta yi aiki ba wani bai yi aiki ba muna so mu canza shi shi ne ya kamata ba a ce ana kone-kone ba to ina murna cewa wayannan abubuwa a hankali a hankali suna canji amma duk da haka har yanzu akwai aiki a gabanmu ta bakin tsohon shugaban ƙasa janar abdulsalami abubakar kenan shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma ɗan takarar jam'iyyar apc na daga cikin waɗanda suka halarci taron kuma ga tsokacin da ya yi. We are here to install trust between the various contestants. Muna a wannan wuri ne domin samar da yarda a tsakanin 'yan takara, lura da mahimmancin jagoranci ga tafiyar ƙasa. Matuƙar babu yarda, to ba ta yadda al'umma za ta samu ci gaba. Duk da cewa tana ɗauke da irin nata kurakurai, to amma demokuraɗiyya ta girku a duniya. Daga shekarar 1999 yau kusan shekaru 20 kenan a jere muna morewa tsarin demokradiyya. Mafi yawan lokuta tsarin gudanar da zaɓukanmu na cin karo da tashi-tashi hankula. Kuma hakan ya samo asali ne daga halayen wasu daga cikin 'yan siyasarmu da kuma magoya bayansu. Sai dai duk da haka akwai haske sosai da ke ƙara ƙarfafa mana gwiwa domin mu fahimci cewa akwai alhakin da ya rataya a wuyanmu. Expected of us. Shugaba Buhari ya ce su 'yan takara sun yi alkawarin tabbatar da zaman lafiya. We the candidates pledge to uphold Mu 'yan takara muna da kyakkyawan fatan nuna halaye da ɗabi'u na gari, sannan kuma muna neman hakan daga magoya bayan mu Ina kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC da ilahirin hukumomin tsaro da su fifita muradun ƙasa a matsayin abu na farko. Duniya na kallon mu wajen ganin cewa mun gina mu da kuma samar da yarda a cikin tsarin tafiyar da siyasar mu. Samar da hukumomi masu ƙarfi. Wannan jigo ne wajen samar da ci gaba ga mu. Dr. Yunusa Tanko ne ɗan takarar jam'iyyar NCP kuma ya yi tsokaci kan yarjejeniyar. To alhamdulillah ai mun yi ta shekara 2015 a lokacin ina shugaban jam'iyyoyi na Najeriya gaba daya kuma ina cikin wayannan memba din National Peace Committee din. To abin da ake so a cimma shine kasan Najeriya Allah ya yi ta wani kasa ce da kowa yana da ra'ayinsa. kudu da yamma arewa da gabas to dudu nan abubuwan da yake daban najeriya ba lema a fagen siyasa muna ganin da in ba mu hankali ba za a samu matsaloli to matsalolin ne ake so a kokari a take su kafin su faru so zama muna so mu yi zaben nan cikin lumana da kwanciyar hankali kuma ba wai da zage-zage ba na cin zarafin mutane ko na cin mutuncin mutane amma a yi magana a kan bisa abin da ya addabi 'yan najeriya to shi ne mahimmancin wannan taron in an rattaba hannu kowa ya je ya kamfanin tsakaninsa da allah ba wa yana ci mai mutunci ba mun tambaye shi cewar ko irin wannan sanya hannu zai yi tasiri a zaɓe mai zuwa? a'a aika sun za ta iya rage wani abu. Usman Alhaji Ibrahim ɗan takarar jam'iyyar mrm shi ma ya sanya hannu kan yarjejeniyar ai wato wannan abu ya yi daidai kuma shi siyasar najeriya ya kamata mu rabu da siyasa ta zagi da ambaton suna mu koma mu siyasa ta ma'ana ta yi wa jama'a aiki me za ka yi wa jama'a shine babban abin da ya kamata a dinga yi a gurin kamfen yardan allah mu dai a jam'iyyar nrm dama policy document mu jadawalin yadda za mu yi wa mutane aiki ina nan kuma a kan shi za mu tsaya ɗan takarar ya ce jam'iyyar su ta bai wa 'yan najeriya zaɓi kamar haka wato mutane sun gaji da lema da ta shekara goma sha shida ita ko tsintsiya da ta taho sai ta gagare shara sai ta tsinke to ga zuma kuwa akwai cututtuka da suka addabi ƙasar nan kuma Allah yana cewa a cikin ayin Kur'ani alshifa'un linnasi ita zuma magani ne ta waraka ga al'ummar ɗan adam. Farfesa Mahmud Yakubu shugaban hukumar zaɓe na daga cikin waɗanda suka sanya ido a bikin kuma ya mana tsokaci a kai. To wannan babban al'amari ne saboda yana cikin tsare-tsaren da muka yi na tabbatar da cewa an samu ingantacce da kuma sahihin zaɓe uh, wanda za a yi nan da watanni biyu da 'yan kwanaki masu zuwa uh, halattar shugabannin jam'iyya da kuma 'yan takara babban al'amari ne kuma gashi an samu wakilan kungiyoyin kasashe daban-daban da kuma kwamiti na wanzar da zaman lafiya wanda tsohon shugaban najeriya general abdulsalam abubakar ke shugabanta so muna farin ciki uh, muna kuma fatan wannan zai kai ga yin zaɓe Ah, mai inganci kuma cikin lumana a shekara mai zuwa. Farfesa Yakub ya ce haɗin kan 'yan takara zai ba su ƙwarin gwiwa wajen sauke nauyin da ke kansu. a kwarai da gaske idan aka samu haɗa kan musamman su 'yan takara da su tsaya zaben shugaban ƙasa to ya aikin mu zai zama da sauki so muna farin ciki da wannan al'amari. bishop matthew hassan kuka shine sakataren kwamitin kuma ya ce sun gamsu da amsa kira. Eh, to gaskiya mun gode wa Allah tun da shi ga mutane sun taru uh, peace committee abinda namu aiki shine mu creating condition wato inda mutane za su iya su zo su su nuna duniya cewa suna neman salama uh, ba za mu iya mu tilasa kowa da kowa cewa dole ne ka zo ba amma kamar yadda ka gani tun da shi shi shugaban kasa ya kasance a nan ya nuna cewa komai ya yi dangane da rashin ganin dan takarar jam'iyyar pdp a tiku abubakar wanda kakakinsa paul ibe ya ce ba su samu takardar gayyata ba kuka ya bayyana cewar a to wannan sai dai ka tambaye shi ba wanda mun gaci kowa da kowa ba fatin da bai samu ba samu gayatan mu ba abin da ya wannan ya zo ko wancan bai zo ba ni ban sani ba To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu Kabir Yusuf da ya hidimar hada shirin da injiniyanmu Mustapha Adebisi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.